الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda ya nuna muna wannan lokaci kuma wannan rana ta alhamis a daidai ranar da muke ci gaba da karatun wanga littafi wato kitabu riyadu salihin na malam imamu a nawawi muna cikin babi na goma sha hudu wato babin da ke bayani akan takaitawa ko kuma tsakaitawa ga ibada ma'ana duk abin da za ka yi na ibada ka ɗauki iya gwargwadon abin da kake iyawa na nafila na aiki alkhairi ka ci gaba da yi kamar yadda babi na goma sha uku ya faɗa mana cewa hanyoyi na aikata alkhairi suna da yawa baya da za a yi a ce wani ya tare mu wani ba kamar gona na ba a ce wani ka numa ne bana ban samun numa ne ko hoge a ce wani ka aikin ka wacin wurin nan ba samun waci ne ko gida a ce a wani azanin ciki ni ba samun wurin zama ba ko wani wurin zama a'a shi aikin alkhairi na addini musulunci yana da yalwa ba wanda zai tare ma wani a ce a'a tunda wanga ya aiki kaza ni ba samu yi don haka kowanne mutum wanda a musulmi wanda imani da Allah shi kokari shi aikata aiki na alkhairi shi takaita aiki na sharri kuma shi faɗakarwa na addini wadda abin yake wai ko ka yi aikin ko ka yi aiki makasudi dai a faɗa maka shi kuma ka ji ɗin idan ka yi aiki wanda ya faɗa ba ka ƙara shi da komai kuma ka rage shi ba idan ka ƙin aiki kuma ba ka cuta mai ba to shi ne a cikin wanga babe sai annabin rahama alaihi salatu ya ce muna allah maɗaukin sarki bai yanke lada ta sakamakon aiki na mutane in dai ba su sun ka bar aikin alkhairi ba don haka wayu amilukum mu'amalatul mal shina ba ku lada aikin kuwa ta tamallu sai in kun bar aikin fa sannan zai barin ba ku lada din za mu tashi yau hadisi na 144 eh, wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo daga ɗan mas'udu allah shi ƙara yadda da shi a annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala lallai annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya ce halakal matanadi'una wato mutanen da ke tsananta addini masu kaurara addini masu sa tsanani a cikinsa annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya ce halakaku ne duk mutum ya zama mai tsaurara addini ne shi na kai shi matsayin da allah maɗaukin sarki bai tsananta addini ba sai ya tsananta shi to wannan halakakken mutum ne saboda haka in ka ga musulmi na aikata aiki na alkhairi wanda bai sa'a shari'a ba ƙara ƙara mai kuzari kada ka taho ka ce a'a bai iya ba ko kuma wanga ɗan aiki ɗina ka kai ƙala ha salasa zo allah sallallahu ya haɗe haka so uku cewa masu tsanantawa ga addini sun halaka rawahu muslimun muslimu ya rawaito hadisin saboda haka duk mutum a musulmi kada ya tsananta ga addini a zankabi sannu sannu kuma duk abu ka kawo rikici matsayin ka na malami ko almajiri idan ka san matsala tana iya kawo rikici ga mara ilimi ka bar ta yi amfani ka tsaye da mutane waɗanda suke almajirai na ko kuma jahilai na bisa ga aiki wanda suka iya kama kada ka sa su cikin zuzurhu abu su gaza kama abin da za su yi saboda haka allah maɗaukin sarki ya ce ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka amma bil hikimati da hikima bai yi wa mutane na hausawa ka to ka ɗure musu yarbanci ka ce kiran su za ka yi ga addini don ba su iya gane abin da ka nuyi. ko kuma don kila ka san wani yare sai ka to kana ta yi musu wani yare don a ce ka kaga su ba su kuhanci abin da kai ba ko kuma kai ta jawo musu ayoyi waɗanda suke ba su iya gane yadda abin yake amma ka aza su tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har da Allah maɗauki sarki ya sa sun ka tara abubuwa saboda haka kira ana fara yi ne sanu sanu a bar tsanantawa ga addini na ɗiuna su masu tsanantawa nan dinan almutaammiquna masu yin zuzzurwa almutashaddiduna masu tsaurarawa fi gaire ita tashdidi ba inda aka tsaurarawa ba amma idan sabo ya bayyana ga gari kamar shangiya kamar caca kamar giba kamar aika waɗanda ba na kwarai ba to masu wa'azi su tsananta ga kira zuwa ga wannan a idan musulmi sun ka zanna sun ka ga cewa ga shari'o'i waɗanda adda su yi ga garensu. su kuma shari'o'in nan ba sa amma addini ba to wajibi na mutum shi bisu in kuma ya kibin su a hukunta shi saboda almuslimuna ala shurutihim musulmai sun kazana sun kai sharadi ko wani iri na inda ba ya halatta haram ba ko ya haramtar da ya halattar da haram ba ko ya haramtar da halal ba to wannan sharadin shi nan baka cewa a ni dai tunda dai wanga abu ba haka ni na a musulmai suna na akan sharuɗan su matsayi abin da bai sa a shari'a ba wannan sharadin da an kai da kai ya tabbata saboda haka idan sabo ya bayyana ga gari shi ka maudu ta shadidi ne a tsananta don mi don a bar shi saboda yi ne an ka ci gaba da yi ne an haƙyale na iya jawo bala'i ga gari kila na rashin lahiya ko talauci ko rashin kwanciyar hankali ko kuma wacewar kai saboda shi sabo da duk an ka yi shi to sai wani abu ya mai mai wurin nan ko da ko ga mai imani ya ko mai imani ya aikata sabon mu ko Allah shi haƙe shi mai azaba sai ya sauka mai da azaba nan tunan duniya ya daddana ga jiki na hijiya hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mai da an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce inna dina yusrun lalle addini wanda an musulunci ba addinin shirme ba in dai addini na musulunci to sauki na a ciki ba ka cewa a ai magana nan da Allah ya ce yanzu in an ka aiki ita za ta kawo kaza ko kaza a'a shi Allah shi ya halicci mutane shi ya aza shari'a kuma ya tabbatar da abin nan da ya ce ma shi an mahi sauki yanzu misali sabo in an haƙyale mutum ya yi ta sabo kamar kawai bisa kaddarawa sai a ce ɗaya eh, a ƙyale mutum shi ta sabo to mummuna abin zai biyo mai ga lahiya ta ko ga dukiya ta ko ga kwanci hankali ne ya himuni bisa ga hana hanashin da an ka yi saboda haka barin sabo ma kariyar jikinka na kariyar lahiyarka saboda mi di ba ka gani duk mai aikata zalunci in bai bari ba a a zai karewa zaluncin ko duk abin da ba na gaskiya ba zalunci na shi na Allah ya ce eh, eh, annabi sallallahu ya ce Allah shina jinkiri istidiraji shi na bi sanu sanu hikyale mai zalunci har shi kame shi in ya kame shi babu mai sa kuci a yi ta yawo a yi ta je waɗi wanga ya toshi abin da shi kai wanga ina Allah ya riga ya riƙe abi ne don haka in addinin lai addinin musulunci yusurin sauƙi ne Allah mun gode ma da kai mun addinin musulunci mai sauƙi da bikum al-yusra Allah sauƙi shi ka nuhi da ku musulmi wala ku mutane wala yuridu bikum al-usra bi tsani gare ku wa ma ja'ala alaikum eh, fi dini min karajin ai Allah bai sanya muku tsani ga addinin ga na addinin musulunci bai samu kuci ba babu wani abu wanda za kai ka ce a ah, to Allah ya ce kaza amma dai ina jin a aikata shi babu wannan yanzu misali inda dokila ta kama sai an ka ce a ah, shi wancan wani irin ya sai a ce a kai ko wancan ba gane shi dan gidan wani na ba wancan ta haihai ba kana jin kunya a ce dan wani kake to amma a kaddara kila baka da uban nan sai a ce wai na wancan sai ka ji an dora kaga kai a ce to shi ya ce shiki ka gani eh to yin sha da dinin ba yi fa a tsananta addinin ga illa galaba hu face duk wanda ya tsananta addini na addini na ya buwaye kadiba ko ga tahiya ta addinin musulunci da yawa ganin mutum shina ta tsananta al'amura shina ta tsanantawa ana ta kaburi Allah aka wasu a ce kai wani masani da wallahi kai bari wani kaji akwai abu kaza kwana biyu sai ka ji an ce ya kwashi kayan ya daban kaga addini ya mi ya buwaye don haka addini ba tsananta ya sanu sanu aka bi matsayinka na almajiri ka ɗorawa mutane karance karance zuzuruwa waɗanda almajirai kana sa su cikin shubuhatul jidali bai da kyau faɗa musu abin da suka iya kama kai ilimin ka bar in ta same ka tsakaninka na matsayinka na almajiri ko matsayinka na malami can ku ta yi ko ba gaske Allah ba eh. wato walan sha da dinu ba a tsananta addinin ga illa galaba ce duk wanda ya tsananta addini ya buwaye kuma haka abin shiki duk wanda ya tsananta addini sai ya buwaye shi saboda haka wancan babi kun ka ga duk wanda ya ɗauki wata ibada wadda an mai tsanani ga kai ne sai annabi ya ce bari baka iyawa sai shirye sai zuwa ga aiki wanda shi ka iyawa ko yanzu misali in ka ce ka yi alkawali za ka ci gaba da yin ha kullun raka a takwas eh, yawa kamar irin karatun da mun kai ba to sai ka ce ka ɗauki alkawali ko kuma ka azama kanka kullum za ka yi wallo haraka a takwas ko to sai hizan talaka haki kila lokacin wallo haga shi an lokaci wanda aka hidda aiki wanda za ka samu abinci da kaci kaci da iyalinka kana ganin shi na yi wa wata rana in ka wata rana bai yi wa don ana cewa to kai ba kai kai kowa ibada ba don haka aikin ga ka koma to kila ka taho yunwa ta yi ma yawa ka halaka saboda haka Eh, amma in ka ɗauki da sauƙi kila ko ɗan kewaya an kai da gida an kasa in ka mai riƙe alwala ka sai ɗai ka alwala ka ko ka sai ɗan ruwan ka ta da zuwa da ka alwala ka kewaya wani raka abin sai ka yi niyya ɗai yi sai ka ina kai tuwa a nan ɗina ta ne abin ha kana ji ko wala in sha da dinu ba za a tsananta addini ba illa ga lafa ce wanda ya tsananta addini nan ya buwaye Allah ka tsare mun tsananta addini ku sadda dudu haka ku daidaita duk abin da za ku yi ku daidaita al'amarin wa ƙaribu kuma ku yi kusa ko ku daidaita abin wanda shike ko ku yi kusa ga daidaita shi wanda shike saboda haka ko ga magana mutum ko ka na in gaskiya ta turgo ka yi mai adalci shi na addini musulmi kada ka ce a'a da ba ku da shiri da wani bari in ce mai kaza ko in yi kaza ko in shaidai akan kaza a'a ko shaida za ka yi ka yi shaida tsakani da Allah kuma don Allah shi biya ka kaga yanzu kasar ga mun gari ba akwai al'adun da suke na addinin musulunci na amma an sulka su misali buki mutum ya haihu ka ɗauko dubu biyar ka bashi to kai kana dibi in ka haihu baka dubu biyar ko shidda ko da dai dubu biyar din haka dibi kaga abin bai ba amma in ka ɗauka ka bashi in ya baka uku in bai baka ba kai dai ka bashi saboda Allah haka zalika shaida sai ka ga mutum ya shaida sai ka ji an ce waye nawa an ka sai suwa sai a ce kaza sai a ce to ina namu kaga ya sai da shida ta yi waƙi mu shahadatu lillahi kudai shida don Allah amma mm. inda kai don Allah an ka dauko wani abu an ka baka saboda Allah babu ruwanka sai ka ci abin ka ba dai sai suwa kai kai ba kai don kuɗi ba kuma yan hakire ka shaida kada ka ce wahala ta duk inda an ka tai ko abin ka sai suwa ka ɗebo abin gidan ka sai suwa ka ka ba da shaidan nan don Allah wala ta katumu shahadata kada ku ɓoye shaidawa wa mai ka katuha duk wanda ya ɓoye shaida fa innahu ashimun qalbu ya zuciya tai zunubi ya halaka kai ne ka gani amma sai ka yi an ce a to da mun shaida don mi da ba mu ni wallahi tun da mu komai ba shaida ta shaida halami an ka bani to kaga duk al'adu na sun ka halaka mu kuma al'adun ga muna yansu don haka wa ƙari ku kusanta wa abshiru ku yi bushara ga rayuwar ku cewa lallai kun aikata alheri Allah ku bayyana mu kula da ku wasta inu ku nemi taimako bilga da wata ko da ibada da sahi warau hata da yin ibada da marace wa shay'in min duljati kuma da yin ibada cikin wani yanki na karshe na dare kurkusaci yin ibada da sahi da yin ibada da marce da kuma yin ibada a cikin yanki na dare domin da sahi babu zahi kwarai da yawa ha ganin mutum saboda nishadi in sahi tawa ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ko ya ɗauki wani karatu na ilimin shi haka zalika in marce ta yi da yawa ha ganin mutum ya ɗauki wani abu ya karanta ko ya ɗora wani aiki na ibada ko kuma wani yanki na dare saboda haka sai annabi ya ba mu shawara cewa mu kusaci waɗanga lokaci mu zan kai aiki da ibada saboda rayuwa lokacin nan tana da nishaɗi rahul bukari bukari ya ruwato wanga hadishi wa fi ruwayatin lahu ga wata ruwaya ta bukari saddadu ku daidaita wa qaribu ku kusata waga du duku yi ibada marace ka gani kaga kamar sabanin wasta inu bil gadot ko waga duku yi ibada sahi wa ruhu ku yi ibada marace wa shay'u min dulati kuma wani abu na yanki na dare alƙas da asgas da don Allah ku tsaya ku tsaya daidai wani da ku yi aiki tablugu don ku kai ga biyan bukata ku eh ku tsaya daidai wani da ku abin ku yi ibada ku ka gani qauluhu hwadata da yace ba tsananta addini ba ce ya ya ya abin nan ya buwaye mutum to addinu kaga an ce addinu an kasa ro'a cana ko marfu'un da ro'a ta yake alama lam yusamma fa'il hukum ba abuci fa'ilin karrama ko eh warwe mansuban kuma an to da shi mansuban sai wala ya sha da dinu kaga sai zan wato shi fa'ilin nan da binu mustatir taqdiruhu shi na wannan da ya tsanta addinin ko warwe ko an ruwaito layin sha da dina ko ma'ana har abada ahadun har abada wani mutum bai tsananta addini illa galabu ba ci yarin yayi. wa qawluhu fada ta sallallahu alaihi wasallama illa galaba face yarin jaye shi inji malan ai galaba galaba hudinu ba ce addini ne ya ya buwaye bai abin nan da yake gani wa ajaz zalikal mushadu wannan mai tsananta ga addini sai zan ya kasa bai iya komi sai ka yanci ah, shin wai shi mutunan nan ba shi na kai abu kaza da wani sai ka yanci a ah, ka yanzu ai bai iyawa ko ma mutum mai tsananta addini ba ka ai yana dan so buwaye ta bali ya tsananta shi Allah shi mai tsari ko an muƙamu mata din daga zozaya ga addinin lakasa ta duki saboda addinin musulunci hanyoyi gare da yawa na alheri ko walgada wato mala ya ce shi gadawa ko sairun yin tahiya ko sairun sairun awalin nahari tahiyar lokaci eh, farkon yini da sasaye rana da sanyi wato rana ba ta hito ba ta hito ta yi ƙarfi ba sai ka yi tahiya wannan lokaci shine gada wata kata da sahi to shine sai annabi ya ce to mu zan kai ibada wannan lokaci ko matahi lokacin da ana a ƙasa mutum in ya tafi sahi ko ya tafi marci ko tafi dare ya yi ganin akinta dun bai jin wahala eh, sai ya ce wa to abinda aka ce marauha akiru na hali karshen yini wa duljatu abinda aka ce wa dulja akiru lalle karshen dare daren ya taho karshe ne duljatu wa haza isti'aratun kuma duka wannan magana da anka ce algada watu wara hatu wadul jatu duk isti'ara na wa tamsilin kuma tamsili ne wa ma'anahu ma'ana ta ista'inu ku nemi taimako ala ta'atillah bisa ga biyayya ga Allah azza wa jalla bil a'mal da yin ayyuka fi waqti kun lokacin da jikin ku yake da nishadi ba ku jin wahala kwarai wa faragi qulubikum lokacin zukatan ku suke da faraga ba ta shagala ba da abubuwan duniya ba ta kwan ko eh, bihaisu lokacin da tastalin zuna al'ibadata za ku ji daɗin ibada wala tas amuna ba ku ƙosa wa na sai ku isa ga makasudakon abin da kuke bukata na aikin alkhairi da samun lada kama da musafir malace kamar yadda shi matahi alhazika inda mai basira na wanda ya san yanayin yadda aka tahiya yasiru zai shirya tahiya ta fi da awqati a lokacin sa ko marci ko cikin ko lokacin dare ya to karshe wa yasalihu sai shi huta huwa shi karar kai ne batu dabbar da yake hawa ta huta fi ha sabanin wani lokaci wanda ba wanga ba fa yasil maqsuda sai kai gaba ya bukata ta yi bigar ta abin babu wahala kwarai wallahu alamu Allah shi da sani saboda haka aiki na ibada ba a son tsananta a cikin sa kuma kowanne mutum shi yi kokari shi wa shi aiki na alkhairi kuma aikin nan ka yi shi saboda Allah ba don a ce ka iya ba ko don a ce ka yi kokari ba kai saboda Allah in ka aiki kamar a cika sama da ƙasa duka gaba ɗaya ba ka kyautatar da ka ba wannan aikin babu shi ko wa anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas allah ƙara mai da ƙala ya ce da halar nabi sallallahu alaihi wasallama almasjida wata rana annabi rahma alaihi salatu wasalamu ya shiga masallaci ne fa iza hablu mamdudun sai ga wata giya ya gani an gilmata bayna sayya ko bayna sariya taini tsakanin ginshiƙai guda biyu na masallaci an kawo gudana haɓa gudana an ɗaure an kawo haɓa gudana an ɗaure faƙala sai ya ce ma haza alhablu wanga ya giya da ne gani wa ƙalu suka ce haza hablu li zainaba suka ce wanga ya giya zainabu ta ɗaura ta ya eh, ta kawo ta ta ɗaura sai an ce sai ya ce a ah, to ni ta kan ita sai suka ce fa'iza fatarat in ta gaji da ibada ta yi sallah ta yi ayyukan ibada ta gaji ta allah karbi sai ta yi tantabu wai duk ɗaya kwana bushe mata ta barjin gajiya ta ɗan tsumutsa jikinta saboda ka wahala kwarai ita dun ba ta son ibada ta yanke mata don haka ta ibada ta ji ta gaji ko kwana ɗauke ta sai ta tashin ta kama yagiyar nan tana ɗora abin ga tana ɗora abin ga tana ɗora ta taɓa haka ga misali tana motsa jikinta ko dumi dun ta ji ƙarfin yin ibada yanzu kaga in ka diba wanga aiki wanga abu sai ka ga cewa ai ta yi kokari ko sai a ce diba ha gani don ka ta yanke ibada ko sai dai eh, ina yake faƙala na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce kai huluhu ku ɗebe mai gina ku ɗebe ta wato annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce ku ɗebe gina nan kana jiko wato a ya ce to li salli ahadukun nishaɗahu ya ce kuma in haɗa muku daga yau kowanku baki abin da shi ka iya shi tsashi duk abin da ya ka iya wani nishaɗin jiki ne wanda jiki ne ka iya in ya gaji tsaya nan wagga ta bi a kuma yin ta kanka ce wai ka a tun da ka gaji bari ka kai wani abu ka ji ƙarfi ka dawo don haka kakka ce a bari ka ka sha ƙwaya don ka yi sallah ko kai wani aiki na ibada ka ji ƙarfi ga jiki ka yi aiki na ibada ka ka sha ƙwayoyi wannan sabo na ka kai tun daga ta yi giya ta taɗarma tana yawa gare ta an ka hana ta bale ka ce ka sha kwaya ka toka Allah ibada kila ma ka toka tole ya bisa sai annabi ya ce fa'iza fatara yayin da mutum ya gaji da ibada faliyar kurd ya ta kwanta ya huta duk wanda ya gaji da ibada ta in zama haka ya zanna in huta haka ka huta kakka a a'a tun da ka gaji bari ka ta ka sha wani abu ko bari ka ka sheko ka yi wani abu ko ka abin ga a'a kakkai haka nan wanda duk ya gaji shi zana shi huta shi kwanta muttafaqu alaihi kuma an dace ga hadisin saboda haka koyo shi kaga kana dama ta karhi ga jiki ka matsa ka samu ibada da kakkawa shina yiwa ka ta daji ka dawo lokacin da kake da karhi kai manomi ko kai makiyayi ko kai mai aikin sana'a ta cewa cuwa wadda aka wahala da ka taho kai waɗanka samu yan raka'o'in da ka yi ko kuma ka samu karatun da kai ko ka samu wani aiki na alkhairi da ka sani ka san wadan kai shi na yiwa zuwa anjima kwana shi kame ka kana son ibada nan baka iyawa kuma babu za ka yi to wani aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qallale annabi rama alaihi salatu wasalamu ya ce idza na asa ahadukum wa huwa yusalli in ɗayan ku yana nan yana ibada ta sallah sai dai an gaji ya kan mai sai ya jin kwana ko faliyar kudu hita ya kwanta mana hata ya zahaba an mu sai kwana ya saka in ya kwanta can zuwa an jima jin ya halku sannan ya kama ibada don kwana in ya yawa ciwo ya zama ko fa in ahadakum lalle ɗayan ku idza salla in yayi sallah wa huwa na'isu hina an gaje ko hina kwana la yadari la allahu ya zahabu la yadaru bai sani ba sai shi ta shi wani abu bai sani ba la allahu ya zahabu kila hankali na shi gushe ko ko kuma la allahu ya zahabu kila zai tahi furu inda addaidai shi nemi istighfari ga Allah fa yasubbu nafsahu sai ɓaci kai ne kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hikimar magana da fasaha ta da kowa sai ya danganta abin ga wannan da ya aikin nan don me duk abin eh, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin to wa ma asana fal nafsi wa ma asaa fa alaiha saboda haka annabi ya ce to sai ya ɓaci kai ne <laughs> kakari eh to amma ka san ai hikima ta ko eh don shi na yi washe faɗo wani abu muna zuwa ga Allah ko to in ya faɗi abu muna zuwa ga Allah sakamakon mugu abun nan gawa zai kuma gare don haka ne ya bata saboda haka in mutum ya je kwana shi kwanta lokacin da yake sawa shi kamar ku diba ko karatu lokaci gare inda duk lokacin da ya kuce mutum lokacin da yake da dama bai da iyalai bai da komi shina na ya ta yi abi ne sai kaga kudu abin da samu kamar ƙariya to amma in gida taushe shi shina son karatu nan bai yi ne kai wa hizar rajul bi adama ya kamar kal kitabata almai ai mutum bayan ya gina ma ko an faɗa mai kamar rubutu ga ruwana ya ta ya dauko zuwa ne sai ka ce wani tunanin wurin wai shi me yana an ka ce kai kaza an ka ce don Allah sai ya ce eh haka an kai ka gani ba da ma ya kamar ya riga ya girma ko alai an dace ga hadisi ko wani abdullahi eh, wani abu abdullahi an karbo daga uban abdullahi alkunyata jabiru bin sumra suna ne jabiru dan sumra radiyallahu anhu ma Allah ka yadda da shi jabiru da kuma eh, eh, sumra ta ko kala ya ce kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati yace ni na kasance ina salloli da yawa tare da annabi da yawa ne ka to ayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yace salawatin salloli ko fa kana salatuhu qasda sai ya zan sallah ta tsaka tsakina ni in muna sallah tare sai ya tsaka tsaki shi kai eh bai cewa shi ta tsananta amma shi in shi na yin abi ta kai kan kajeli ka bi shi to kai kan jeli ko tunda tana halata shi kai in ka to ka bi shi kaga bai da shirya ta da kai ba ka to ka bi to amma in dai hakun shirya za ku yi tare da shi to zai takaitawa don ya sauka ma kai mm. kana ji ko sallar da shi kai kasda shina yin tsaki wa hudu batu hudu ba ta yi kasda tsaki shi ka tsayi bai tsayi shi ce bari shi rubuta hudu ba gudan mai tsawo shi ta yi a tsakiya nan da nan saboda haka annabi ya ce in ɗayan ku zai sallah da mutane shi sawaka ya ce don cikin mutanen akwai tsoho akwai mara lahiya akwai wanda yake yana da bukata kila ya kula alƙawari ko kuma shina da wata lura gida ya bar mara shi lahiya ko wani abu amma yana tsoron sallah ta kuce mai saboda haka duk wanda zai sallah da cikin ku da mutane ya sauƙaƙa amma in shi ɗina shi tsawaitawa da ya ga dama yana aikai sa yana yi ka gani sai ya ce ƙauluhu rawa musulmi ko ƙaunuhu haɗa ta ƙasdan wato takaice ko kuma tsakatsaki ai bai na ɗuli wal ƙisari bai tsawaita ba ko bai gajarta ba wa ana abi juhaifata an karɓo daga abu juhaifa wa bin abdullahi wa bin abdullahi radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce akhar nabi sallallahu alaihi wasallam baina salmana wa abi da da'i annabi sallallahu alaihi ya kul abuta tsakanin salmanu da abu da da'i ya salmanu ya eh, da kai da abu da da'i abokai kuke ko saboda lokacin da an ka hijira da maka zuwa madina an ka tai madina ana farkon addini saboda halukan da ake ciki na karancin yawan mutane da kuma son a haɗa zukatan mutane wuri guda sai annabi ya gama wani da wani sai ce abokai kuke kuma kowan kudu wanda ya mutu yana gado wani kana jiko in abokin ka ya rasu ya an ka sai a raba gado a baka kana gado ne amma daga baya sai Allah ya saukar da aya sai ya ce wa ulul arhami duhun aula bi ba'din fi Allah sai an ka mai da gado na zumunci sai wanda kake da jini da shi sannan ka gadi ka eh. amma lalle harko haka na an kai duk wanda abokin wani yana gado ne amma wannan an shahi shi Mm. to annabi ya kula wato abuta tsakanin salmanu da abu da da'i fazara salmanu abu da da'i sai dai shi salmanu aboki abu da da'u sai ya tai ziyara ta wata ya ce kai bari dai aboki na wani abu da da'in ta yin gani mm. don ba gane ba bari ta ta ba yin gani kana ji ko fara'a umar da da'i a mutabazzilatan sai ya ga wato umar da da'i cikin wata kama wadda ba ta da kyau tuwahi ba masu kyau ba hakan ga kamar mai ta kaba kana ji eh ita wannan mata kamar mai ta kaba faƙala sai ya ce ma shi anuki shi lahiya kike na gani ki hakan ga kuca kuca ko ƙala sai ta ce a huka ai abokinka abu da da'i eh, kana ji ko abu da da'i abokinka abu da da'iko laisa lahu hajatun fi duniya shi gaba ɗaya duniya babu ruwa da ita ibada ɗaya shi kai shi yasa ka gana hakan ga kaji kaji ko faja abu da da'i ana ana haka sai dai abu da da'i ya taho fasana alahu da amma ya aikata ma Sulaimanu abinci ya ce to ai mai abinci an kai mai abinci an ka bashi kun ga hikima ta a shirya ba ko abinci mm. shi yasa kun ga mutanen dauri da wuya su rasa horo-horo aje ko dawo don in bako ya shigo ainiya a sau nono a dama mai ko a ɗiba horo na a bashi bai da kyau ba koshi haɗu ga gida a hana mai komi kuma wanga aiki mata addade su yi wannan su zan ka ajiye abinci na ba baƙi eh, muka can da muna ganin mutane da suna haka nan sai a aje dawo ko horo da ba ya to sai a ɗiba a bashi a ɗauko man gidauniya a ce a gahin nan ka sha eh, ko dawo don haka a ba bako abinci gaba lema wanga lokaci Allah ya hore abinci wanda bai lalacewa a zan ka ajiya in ba kwaito a bashi umarni suka saboda su azan da gida ba ka nan da kan oh, umarni kaka ce ka bada abin ba suwa sai ka bada abin bai tunda mace ba ta da faƙara lahu sai shi wato salmanu ya ce ma abu da da'i bayan ya aikata mai abinci waye abu da da'i ya ce ma salmanu kul ko ci abinci ka yi salmanu fa inni sa'imu don ni yau azumi ni kai ban samu ci abinci nan sai ɗi salmanu ya ƙyale shi kala sai ya ce ma ana bi akila hata ta akula ya ce a'a abu da da'i ya kai wa aboki kana aboki na ina abokin ka jini da jini ka ka cewa an ci abinci kai ba ka ci a ni ban ci sai ka ci ya fa gane abin da an kai don an faɗa mai can ibada ɗaya shi kai ta yi son shi shi mai nasiha cikin hikima fa akala sai ya ci to falan ma kana lailu lokacin da kuma dare yayi suna nan tare da abu da da'i da sulmanu zahaba abu da da'i ya kuma sai dai abu da da'i shi kana ya tsaye tashi ya tai sallah sallah ɗaya shi ka cikin dare sulmanu na kallo ne wai salmanu kai fa qala lahu sai ɗaya ce mai sai abu da da'i ya ce ma salmanu nan salmanu ka kwanta fa na sai ya kwana sun ma zahaba sannan ya tahi ya shi shina sallah daidai nake ko fa qala lahu sai ya ce mai nan kwanta falan ma kana min akhir layl lokacin da karshen dare yi eh daidai nake eh, na wuce to eh, eh, faƙalahu ya ce mai nan ka kwanta fanama sai ya kwanta sun mazahaba sannan shi abu da da'iya ta ya kuma yana ƙyamu laili ko faƙalahu kuma ya koma ce mai nan ka kwanta falon ma kana a minin akhirin lai lokacin da karshen dare ya taho kala salmanu sai ya ce sai salmanu ya ce mai bayan shi ya yi sallolin ya yi sallolin shi abu da ita cikin dare to karshen dare ya taho ya tabbatar da ya gaji ko ya taho bayan mishi ka son shi sai dai salmanu ya ce mai kumil ana ya ce to yanzu ka tashi mutai mai sallah sai ko abu da da'i ta haifa sallah ya jami'a sun kai sun kai sallah tare wannan lokaci na karshen dare kaga duk wancan dare shi shina nan kwanci ko shi ko yana ce shina yi sai an ka to karshe sun kai sallah ne fa qala musulman sai salman ya ce mai to kai abu da da'i har ka ga taka sai ana so imamu gana inna li rabbika alayka haqa ai ubangijinka shina da haƙe ka samu lokaci ka bashi ko na ibada ko to amma lokaci ai ba duka ka bashi ba tunda shi ya halice ka shi ya baka wanga eh, lokaci wa inna lana bisika alayka haqqan kuma ranka yana da haƙe baka zuwa kai kwana Hmm? a halika alaika haƙan kuma ai iyalinka suna da haƙi eh eh kana ji ko fa'adi kulla zai haƙin haƙa wuya ce abinda ce duk mai haƙi a bai haƙi ne to yanzu ka ka taushe haƙin rayuwarka ka ki kwana ka taushe haƙin iyalinka ba ka tai ka ji bukata su ba to kaga haƙin Allah na gani ka ba su ko to ina haƙin rayuwarka ina haƙin iyalinka kaga ba ka ba komai haƙi ne muke ne akwai ni kusanu hmm. kana ji shikenan sai shi ka abu da da ya yi mamaki fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya tuhuma annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakar zalika lahu sai ya ce mai salmanu ya ta je amma ga abin da ya ce mini fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka salmanu ya ce ai salmanu ko abin da ya faɗi shi a gaskiya wallahi ya ce gaskiya na rahul bukhari bukhari ya rawaito ga hadisi bayan ya ambata mai abin da sai ya ce salmanu shi a daidai don haka ita ibada ana takaita ta ba haka dai aka kwashewa ita yi ba lokaci ya yi ko muna hadisi ga guda na gani saboda haka fayo amilakun ma'amalatul mali Allah yana ba ku ladar ku hata ta mallu in ba ku ba aikin alkhairi ba don haka Allah shi taimakin mu ka aiki na alkhairi Allah maɗaukin sarki mun yi wasu gare ka da wannan karatu na hadisan annabinka alaihi salatu wasalamu wato da kuma wannan wa'azi na addinin musulunci Allah maɗauki sai ka kankare mu zunuban mu ka kare mu dukkan abin da muka tsoro ga rayukan mu ko kasar mu ko kuma kasashen musulmi ga baki daya Allah shi ji kan uwayen mu da kuma kakanninmu mu da malaman malaman mu baki daya duk inda musulmi ke Allah ka samu mahita alhamdulillah allazi bi ni'mati tumu salihatu صلوا على النبي الكريم ki malaya addu'a Allah ya karba alhamdulillah rabbil alamin wa wa salam ala sayyidil mursalin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulli hawajinna min khizr dunya wa zabil akhirah ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنة الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين